Audio Jungle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ƴan uwanmu ma'abuta wannan gida namu mai tarin albarka. Barkan ku da lokaci fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. A kamar yau, kamar kullum, muna ɗauke da wani sirri mai girman gaske sirri wanda daga shekara sai shekara ake yin shi sirri ne wanda ake aikata shi da naman layya naman da aka yi layya ko na sa ko na rago ko na raƙumi ko na akuya inda dai na naman layya aka yanka shi to wannan zai yi ah, to da wannan naman za a yi wannan sirri da muka zo muku da shi so za mu yi amfani da wannan dama a maima 'yan uwa da abokan arziki barka da sallah muna yi wa kowa barka da sallah fatan alkhairi allah ya maimaita mana ga baki ɗaya allah ya karɓi ibadojinmu kuma ya karɓa mana <clears throat> dukkan layyar da muka yi fi sabilillahi kuma allah ya nuna mana shekaru masu zuwa masu yawa masu albarka sannan muna sanar da 'yan uwa alhamdulillahi a tun da komai ya kammala sallah ta yi an gama insha Allahu yanzu za mu dawo za mu ɗora daga inda muka tsaya a ɓangaren aikin tasirifi wanda muke yi wa 'yan uwa za mu ɗora za mu ci gaba ga inda muka tsaya insha Allahu daga wannan larabar mai kamawa za mu soma za mu ci gaba da aiki amma wannan larabar insha Allahu ba za mu yi aikin naira ba za mu yi aikin sefa ne zalla domin akwai wasu 'yan uwa waɗanda suka ba da aikinsu a satin sallah to ba mu samu mun kammala musu ba saboda hidimomin sallah to yanzu su za mu yi wa a wannan satin idan muka kammala to daga nan lahadi mai zuwa ko laraba sai mu ci gaba da yi wa 'yan uwa insha Allahu a gurguje ku biyo mu je cikin bidiyon domin ku ji yadda za ku aikata wannan sirri mai tarin albarka To masha Allah barkamu da dawo a cikin wannan bidiyo mai tarin albarka kamar yadda muka muku bayani sirri ne mai saukin gaske sirri ne wanda iya daga shekara sai shekara ake iya jaraba shi sannan mun sanar da ku cewa sirri ne wanda ake yi da naman layya to da farko abin da mutum zai yi kamar yadda kuke ganin wannan hatimi gashi nan to a haka mutum zai rubuta wannan hatimin iya shi kadai kawai za ka rubuta shi wannan hatimin a kafa uku za ka rubuta shi kafa uku za ka rubuta shi bayan ka rubuta shi sai ka wanke bayan ka wanke to wannan ruwan rubutun da su za ka yi amfani ka dafa wannan ɗanyen naman da ka samu na layya ka dafa wannan naman na layya da wannan ruwan rubutun da wannan ruwan rubutun yauwa to naman ma ko dai ba a ɗanye ba ne ko da a ce an gasa shi za ka iya yin amfani da wannan ruwan rubutun ka sake dafa shi kai kuma a cikin tukunya ka saka duka kayan haɗi su magi su gishiri su yaji su komai da komai za ka iya sakawa ka dafa naman ka don ka kammala ka cinye naman duka ba tare da ka ba kowa ba to insha Allah da kaya haka aikin ka ya kammala daga nan sai ka saurari ikon Allah za ka sha mamaki ta yadda za ka ga al'amura suna bubbuɗe maka za ka dinga kana samun kuɗi a ko ta ko ina kuɗi suna shigo maka har ta inda ba ka tsammani ba ka zato kada ai wasa da wannan sirri a rike shi sirri ne mai girma kuma mai karfin gaske Allah ya taimake mu kuma ya ba mu nasara ya ba mu sa'a kan duka al'amuran mu kuma har yau har gobe har kullum muna daɗa godiya a gare ku masu mana fata alkhairi da addu'o'i Allah ya bar mu tare kuma Allah ya ba mu ikon taimaka muku a ko da yaushe a kowane lokaci a kowane hali a insha Allahu sannan kar ku manta duk wanda yake bukatan aikin tasrifi zai iya tuntuban mu namba wayar mu nan a sama ya tuntube mu ta WhatsApp zai je akwai dokoki da sharuɗa na aiki wanda in mutum ya ji zai iya bin su insha Allahu za mu gabatar masa da aikin shi a cikin salama to mun gode